وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا mushrikai suka ce ba za mu bayar da gaskiya ba har sai ka fitar mana da wani idon ruwa a garin makka wanda zai gudana wanda ba zai kafe ba